Sashin shirye-shirye na gidan rediyon Sawaba FM ke gabatar da shirin aiki da cikawa. fadar gwamnatin jihar jigawa ce ta ɗauki nauyin wannan shiri domin bayanin irin aikace-aikacen da gwamnatin alhaji muhammadu Badar abubakar take yi wa jama'ar jihar jigawa wadda ke zuwa muku a ranakun litinin da juma'a da misalin karfe takwas da rabi zuwa tara na safe a yayin da muke sanyo muku maimaitawar waɗannan shirye-shirye a ranakun laraba da misalin karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya na dare da kuma ranar lahadi da misalin karfe tara zuwa tara da rabi na dare a yau shirin namu kacokan zai tare ne a ma'aikatar lafiya tafiya ta wannan jiha ta jigawa inda za mu taɓo ɓangarori guda biyu. Ɓangaren farko halin da ake ciki dangane da yaƙi da annobar corona a wannan jiha. dai alal misali abin da yake ban mamaki har yanzu akwai mutane da za su zo suna da san cewa kai wannan cuta ba babu ita wane ne wane ne wane ne abin yana ba mu mamaki kuma yana ba mu takaici saboda abubuwan nan da an gani da shi ana ta mace mace mutane suna mutuwa mu kan ma nan jihar jiya wajen mutum a bakwai ne suka da saboda wannan cuta amma Allah ya taimake mu ya taƙaita mana wannan cuta a bangare na biyu bayan da gwamnatin mai girma gwamna Muhammadu Badaru Abubakar ta kammala wa'adin mulki na shekarar hudun farko wadda kuma take cikin wa'adi na biyu ko yaya ta sami bangaren lafiyar wannan jiha a lokacin da ta ɗare kan karagar mulki. A lokacin da muka shigo 2005 abinda muka fara yi a lafiya shine cewa a duba duk ayyuka da tsare-tsare na ma'aikatan lafiya a ga menene yake aiki a ci gaba da yinsa menene yake da matsala wanda in za ga za a iya gyarawa a gyara kuma menene wanda ake gani ba zai gyaru ba sai dai kusan kawai a kansale shi. Sai ku dakace mu tare da Dr. Abba Umar Zakari kwamishinan lafiyar wannan jiha ta Jigawa domin jin waɗannan batutuwa. fatar kuna lafiya masu sauraro sunana zalkifil abdalla da ke rike da akalar shirin a yau. madalla kamar yadda kuka ji tun a farkon shirin a yau shirin namu ya tare ne a ma'aikatar lafiya ta wannan jiha ta jigawa inda muka sami zarafin tattaunawa da kwamishinan wannan ma'aikata dr abba umar zakari inda muka buƙaci yi mana bitar halin da ake ciki dangane da yaƙi da annobar covid-19 tun da dai shine jagoran tawagar yaƙi da wannan cuta a wannan jiha kwamishinan ya fara ne da bitar inda aka kwana ya zuwa yammacin ranar alhamis ɗinnan da ta gabata da ma sauran batutuwa gwiwa kan yaƙi da wannan cuta ga yadda tattaunawar tamu ta kasance ta wayar hannu. to alhamdulillah a tsakanin jiya da yau kai zance mun sallami mutane talatin da ɗaya a cikin mutane talatin da ɗaya ɗin nan da aka sallama ashirin daga cikinsu almajirai ne kuma dama almajirai ashirin da uku suka rage mana wanda ba su tafi gidajensu ba cikin almajiran nan dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da biyar yanzu jimilla mutane gaba ɗaya da aka sallama suka warke suka samu sauki aka sallame suka wanda suke kwance yanzu ana nan dai ana ta ba su magani kuma a hankali a hankali za mu ɗauki samfuran su a je a duba a gani ko cutar ta ta daga su. kenan waɗanda suke kwance a gadon asibiti a yanzu haka sun kai guda nawa. to ɗazu da safe mutum ashirin da hudu ne to amma kuma a. shi a kan wannan ashirin da hudu yanzu nuna mutum talatin da bakwai ne da mu a kwance a fannonin mu guda uku na kwantar da mutane. yi lissafin birnin kudu da ga da wasu garuruwa hakan yana nufin kenan waɗannan garuruwan za su sake koma cikin wannan dokar kullum. eh to ai ka san abin da yake faruwa shine cewa yawancin su duka mutane ne da suka yi ma'amala ta waɗansu alal misali wani wanda yake da cutar saboda haka nan da nan aka je aka samu aka wannan ɗinsu a ma yanzu bulangu da muka killa alal misali shi ma muna tunanin ko gobe ko wajejen jibi insha Allah ita ma za a buɗe ta saboda mun sake ɗaukar samfura wajen guda goma sha takwas a bulangu an kawo mana muna dakon sakamakon ya fito a insha Allah ita ma bulangu za a dake ta ita kadai ce yanzu a rufe. Duba da yadda ake samun sallamar waɗanda suka warke daga wannan cuta ba gaggautawa karamin nasara ba ne za a ce gwamnatin jiha ta samu wannan me yake nunawa dangane da yaki da wannan cuta jihar shiga to alhamdulillah Allah yana ba mu nasara abin da yake nunawa kenan kuma kamar yadda ka sani jama'a suna nan suna kai mana addu'a Allah ya kawo mana abin da sauki ina ganin Allah ya karbi addu'a mu to ba haka kuma kamar yadda ka sani idan sanan mu sun zo muna rarraba su kusan kashi uku akwai wanda cutar bata shiga su sosai ba akwai kuma na biyu matsakaita akwai kuma wanda cutar ta shige su sosai saboda haka mukan rarraba su kowanne akwai magani da ake bashi da ya dace da yanda tsananin cutar take a jikinsa to alhamdulillah Allah yana taimakon mu muna samun nasara sosai idan muka duba yadda jama'ar gari musamman da aka sake gari garuwa yanzu wasu suna maganar cewa akwai uh, kayayyakin tallafi da ake tsaron cewa za a raba wa jama'a yaushe ne jama'a za su tsarin gana ka akwai abubuwa da gwamnati ta tanada bayan abubuwa da kuma akwai wasu da ake kira ka covid kamar yan kasuwa ne na najeriya wanda dangote yake da eh, shugabanta da su ba akwai wani kaya da suke kawo mana ba su gama kawo mana ba suna dakun ne a gama kawo wannan kayayyaki gaba sai a tattara a tattara a raba na farko kenan to abu na biyu kamar yadda ka sani ne dama ai an fara raba kayayyakin nan saboda an rarrabawa yake cikin kankanin lokaci to bayan haka kuma akwai tantancewa da ga masu ƙananan ƙarfi musamman ma ga cibiyu saboda haka ana gama wannan su kuma gajiyayyu za a ci gaba da biyan wayannan kayayyaki idan kuma ya saura kuma sai a ga ya za a rabawa mutane kuma kuma masu ƙananan ƙarfi wanda ba su kai zan zance gajiyayyu a rashin ƙarfi ba duba da cewa yanzu haka gari ɗaya ne ya rage a killata da jigawa ganin an samu nasara wajen yaƙi da wannan cuta ina aka kwana dangane da wallahi ɗaya daga cikin nasarar da muka samu shine cewa wannan abu da aka hana na ko kuma aka dan dage zuwa wani lokaci ala misali na cin kasuwa kasan dama ɗaya daga cikin dalilin da yasa aka dage cin kasuwa ba wani abu bane yanzu idan ka ɗauki kasuwar bujingo alal misali ko kuma ta sara ko ko ba haka ba ko kuma dai wata kasuwa dai babba ko kuma ta mai gasar alal misali ko kuma mata haɗe da alal misali za ka ga cewa kasuwannin nan kusan daga kowace lokal gamma a jihar cigawa mutane suna zuwa su ci wannan kasuwa bayan haka mutane da suke tahowa daga wayan jihohi su ci kasuwa abin da yasa aka hana shi ne cewa idan mutane kawo kanta duk wanda zai shigo ya riga ya shigo in kaga cewa an samu wata sandar wannan cuta to za ga cewa wani ne ko ya tafi makwabtan mu wanda suke da wannan cuta ko kuma ya yi tafiya ya je wani guri ya dawo amma dai a yanzu nan alhamdulillah muna ganin ana samun nasara wajen shawo kan wannan cuta a jihar jigawa in kuma na koma game da zancen kasuwa da kai kamar yadda aka yi ta bayani shi kansu mai girma zamna ya yi bayani dalilin rufe kasuwa ba don wani abu ne kamar yadda na maka bayani ne a baya ba a so cuta ta yaɗu kuma a duk lokacin da ya kasance cewa mun ga wannan cuta ta yi sauki sosai a jihar jigawa a buɗe kasuwanni kuma abin da nake so ka fahimta shi ne cewa ai duk da haka ai ba ta aka yi yanzu alal misali rana daga litinin zuwa asabar kasuwar da a ta take a'a kasuwa abu da take mutane za su je su ma'amala su je su saye su abin da ba ma so din shine cewa taron nan na jama'a ranar alal misali kamar a da ranar lahadi wanda mutane za su zo daga lungu-lungu sako-sako daga kowace local government daga wayan jihohi to idan aka yi rashin sa'a aka samu mai wannan cuta ya shiga wannan kasuwa ya baza ta to za ta baza da ya zuwa yanzu wani irin kalubale ne kuka fi fuskanta a yaki da wannan cuta ya to yanzu dai alal misali abin da yake ban mamaki har yanzu akwai mutane da za su ga suna da san cewa kai wannan cuta babu ita wane ne wane ne wane ne abin yana ba mu mamaki kuma yana ba mu takaici saboda abubuwan nan da an gani Ya shi ana ta mace-mace mutane suna mutuwa mu kan ma nan jihar jiya wajen mutum a bakwai ne suka da saboda wannan cuta amma Allah ya taimake mu ya taƙaita mana wannan cuta kuma duk da cewa muna ta fama dan a wayar da mutane kai amma za ga cewa wasu mutane suna ganin cewa kamar abin nan ba haka yake ba amma dai alhamdulillah mutanen nan kalilan ne kalilan ne to kuma ka san yadda halattun jama'a take yanzu idan ka samu gurbatacce mutum daya ko ba haka ba idan aka yi rashin sa'a sai ba ta maka mutum ɗari saboda muna kira ga jama'a da Allah ta annabi a cewa a wayansu gurare saboda mun samu rahoto ɗaya ko guda biyu cewa ana tsangwamar wa'anda aka ce sun warke daga wannan cuta sun dawo gida saboda mun samu wani bayani a nan dutse da ake cewa akwai wani mutum bayan ya warke ya je masallaci mutane suka ce ya daina zuwa kaza kaza kaza wannan duk bai dace ba ita wannan cuta idan ka warke ka warke babu zancen kuma ka sake haɗa mutane saboda haka mutane da Allah duk da aka ce ya samu lafiya ya warke to mutane ina eh, Allah ka san wani shi cuta ta magana ba za mu iya gaya maka haka ba saboda alal misali a kimiyyance ko ba haka ba ita ta ga alal misali wannan cuta a wani lokaci idan mutum ya yi mu'amala da mai ita ya yi kamar alal misali da kwana biyu zuwa kwana goma sha hudu wani lokaci kafin ta nuna jikinta so yanzu kafin mu ce cuta ta tafi ta bar jigawa Ya yi kusan kwana goma sha hudu sau biyu kwana ashirin da takwas kenan ana bibiya ana dubawa ko ba haka ba ana ɗaukan samfuri ana gwadawa babu wanda ya sake samun cuta a jihar Jigawa to shine za a ce fito mun kai gaci amma cikin gaskiya har yanzu muna nesa da wannan amma muna iya ta bakin kokarin kuma taimako da jama'a suke mana bugo mana waya ce kai ga wani nan ya zo yana tari Makwabci mu ne ko wani abu ne ko kwade dan uwana ne ko kwade unguwar mu daya a ci gaba da yi saboda shi ma haka yana taimaka mana sosai domin shawo kan wannan cuta. iyayen kowa. Ya al'umma ta jigawa ku baiwa gwamnati goyon baya. Baba Buhari da Badar gwamna sun zo ne ce can talakawa. Ni na rantsai da Allah mai haƙuri tabbal zai dace. Ni na da Allah mai haƙuri tabbal zai dace. Na ta kiran talakawa a mai haƙuri domin mai dace. Ku sabanta don Allah ku tuna talakawa. Ya al'umma ta jigawa ku baiwa gwamnati goyon baya. Baba Buhari da Bashir gwamna sun zo ne ceton talakawa. Masu sauraro shirin aiki da cikawa kuke saurara. Daga nan Sawaba FM kan mita 104.9 da ke nan birnin Hadeja. Kare lafiya ne kun ga hakan ba gawa sun koka wa koronawa. Kuma ina daɗa jawo hankalin mutane cewa a ci gaba da bada haɗin kai ba wanda zai yi abu don ya takurawa. Babu dalili na shugaba ya ajiye mutanensa a gida. Duk inda tattalin arziki ya kare na jama'a a wuyan shugaba ya kuma yana damuwa da haka ba ma bacci da wannan lamarin. Duk inda aka ce an rufe dole ce ta sa aka yi. So mutane su taimake mu su ci gaba da wa'annan muhimman abubuwa da aka ce don a warware komai a fara cin kasuwanni ma. Sai da zirga-zirgar ba laifi ne ba, yin haka zai taƙaita wanda ba zai kawon wasifa ba. Yanzu kuma bari mu je ga zango na biyu a shirin namu na yau har ila yau tare da kwamishinan lafiya na wannan jiha Dr. Abba Umar Zakari inda wannan fili ya yi wata doguwar tattaunawa da shi kan ci gaban da bangaren lafiya ya samu a wannan jiha ta jigawa tun ɗarewar gwamna muhammadu badaru abubakar mai talamis kan karagar mulkin wannan jiha a karo na farko kawo yanzu da yake cikin shekara guda a zango na biyu ga turmin farko na wannan tattaunawar tamu ita ma dai ta wayar salula. To jama'a assalamu alaikum kamar yadda ka sani lokacin da muka shigo 2005 abinda muka fara yi a lafiya shine cewa a dudduba ayyuka da tsare-tsare na ma'aikatar lafiya a ga menene yake aiki a ci gaba da yinsa menene yake da matsala wanda in za ga za a iya gyarawa a gyara kuma menene wanda ake gani ba zai gyaru ba sai dai kusan kawai a kansale shi to bayan an gama wannan nazarce-nazarcen abin da aka fara shine cewa akwai a lokacin tsari da ake yi na gunduma to shi hakikanin gaskiya shi tsari na gunduma a lokacin da aka yi shi najeriya ba ta yi doka ta lafiya ba to a lokacin da najeriya ta yi doka ta lafiya shine sai ta ce kowace jiha dole dole ta kafa hukumar kula da lafiya matakin farko saboda haka aka rushe wannan tsari na gunduma aka kafa hukuma ta kula da lafiya a matakin farko bayan haka kuma su kansu a cikin ministry din yanda aka tsara ministry din abin bai daidaitu da irin tsarin da wani abu da ake kira scheme of service ba shi ma muka gyara don ya daidaitu da wannan abubuwa da ya shafi harkokin ayyuka masu aiki a gwamnati bayan haka kuma muka kawo canje-canje a cikin asibitocinmu aka yi musu manyan daraktoci da kuma darakta mai kula da majinyata aka kuma kai musu kowanne aka kai musu darakta na kuɗi da gudanarwa saboda haka to kaga an ɗauko ɗan barona da ake kira a turanci health sector reform kenan gyara tsare-tsare na harkar lafiya to bayan haka kuma um, hakikanin gaskiya lokacin da muka zo abubuwan da muka tarar uh, gaskiya akwai matsaloli a na farko dai uh, allurar rigakafi a jigawa kusan mu ne na karshe na biyu harka ta tamowa ta yunwa ta yara a mu ne muka fi ko'ina a lokacin a najeriya a bayan haka kuma akwai harka da ta shafi mace-macen mata da mace-macen yara dukansu a jigawa a lokacin gaskiya a abu abubuwan da suna da yawa saboda haka da muka fara wannan gyare-gyare na lafiya a na farko abu da muka gano cewa akwai rashin ma'aikata kuma bayan akwai rashin ma'aikatan mun ga cewa akwai kudade da dama kuma da ake biya na albashi a kowane wata gashi babu ma'aikatan a ƙasa saboda haka aka fara duba albashin ma'aikatan nan tantance shi da aka tantance a lokacin muka samu kusan selin na kusan miliyan hamsin da shida a kowane wata shi wannan kuɗi ko muka yi amfani da shi aka ɗauki yara wajen ɗari shida aiki aka sa su a ma'aikatar lafiya su ci gaba da aiki bayan haka kuma muka ɗauki yara guda sittin aka kai su china domin su je su karanta aikin likita yanzu yaran alhamdulillah sun shiga shekara ta hudu nan da shekara guda zuwa shekara guda da rabi za su dawo mana jihar jigawa kaga mun samu ƙarin likitoci kusan sittin kenan bayan haka mun tarar da wani tsari wanda ake kira bonding wanda ake yi wa masu karatu wanda ya shafi harkar lafiya saboda haka wannan tsari muka inganta shi kuma aka ci gaba da shi yara da kuma a wancan karni aka fara biya musu kuɗaɗe na scholarship suka je Egypt su karatu saboda haka mu da muka zo lokacin jihohi da dama suna jin tsaida sun daina biya yara saboda haka yaran wayansu jihohi sai da sai dole sai da suka dawo mu ko muka biya mu ba za mu yi wannan ba aka ci gaba da aka ci gaba da haka kaga wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da muka yi domin a inganta harkar ma'aikata bayan haka kamar yadda ka sani ne kuma sai muka duba muka ga cewa muna da makaranta kwaya ɗaya a lokaci ta aikin ungozoma da kuma majinyata wato nasu school of nursing and midwifery a lokacin ma da muka zo kuma ita kanta school of midwifery nan wadda take birnin kudu bata samu takarda wadda ta tantance makarantar nan ba cewa eh je ku ci gaba da wannan karatu saboda haka aka samu matsala yara sun yi shekara da shekara shekaru nake jin wajen shekara biyar zuwa shida suna karatu dai ba a ba da tantance wannan ba amma Allah ya taimake mu nan da nan muka samu wannan takarda ta tantancewa aka tantance wannan makaranta suka ci gaba da karatun su kuma da suna daukan yara a talatin ne a shekara yanzu an gyara suna daukan kusan yara saba'in bayan haka ita kanta makarantar aikin ungozoma din muka samu mata wani abu da ake kira full accreditation mm. take daukan yanzu yara guda ɗari da nake ga da nake gani guda hamsin ne lokacin da muka zo kowane shekara take daukan bayan haka sai muka ga cewa to duk da haka wannan makaranta ta birnin kudu bata isa ba sai mun ƙara makarantun nasin da midwifery a jihar jigawa hmm. saboda haka muka fara maganar makaranta ta hadeja a mai girma gamna ya sa aka wannan makaranta ta hadeja kamar yadda ka sani ne yanzu tana aiki haka kuma aka fara gina makaranta ita ma ta aikin ungozo ma na babura yanzu ana nan aiki yayi nisa da izinin Allah wannan shekara za a gama Ya wannan aiki kuma mun riga mun rubuta ita hukuma ta tarayya ta masu aikin jiya domin mu sanar da su cewa ga abin da muke kuma za mu kira su su tantance ita ma wannan makaranta domin a ah, ita ma ta fara aiki da izinin Allah muna kyautata cewa cikin wannan shekarar ita ma wannan ah, makaranta za ta fara aiki wannan suna kaɗan daga cikin abubuwa da muka yi wanda ya shafi inganta ma'aikata akwai abubuwa kuma da muka samu su ma wanda kamar da na yi bayani a baya na ma'aikatan ne doctors alal misali akwai wani abu da ake kira visiting doctors hmm. likitoci ne kwararru wanda suke zuwa asibitocin mu saboda haka sai muka inganta wannan alal misali za a ga cewa kwararrun likitoci wanda ake kira consultant hmm. suna zuwa asibitocin mu suna aiki muka ci gaba da wannan kuma mun ga muna ganin amfanin abu abin yana taimakawa sosai to um, bayan haka kuma sai muka fara tattaunawa da likitoci domin su zama kwararrun likitoci a wani fanni wanda ake kira family medicine muka kira su suka zo da farko suka tantance mana rashid shekuni cewa za mu iya fara koyarwa likita ya zama kwararre ta wannan fanni a wannan asibiti abin ba mu samu mun kammala shi ba dalili ku ne cewa rashin ko na an riga an bashi an baiwa federal university dutse amma muna nan muna aiki ko mu ga cewa ko hakan za ta yi ba maida ko da wani asibiti ne a jihar Jigawa alal misali ko da asibitin dutse ne dai ko dai wani asibiti a jihar Jigawa to bayan haka wannan fanni kenan na ma'aikata idan ka motsa gaba kuma akwai fanni da ya shafi harka ta ƙananan lokaci kamar yadda ka sani a jihar jigawa muna da mazaɓu 287 lokacin da muka zo muka kudiri niyyar cewa da izinin allah kowace mazaɓa za ta samu matsakaicin asibiti hmm. wanda ake kira primary health santa da ba hakikanin gaskiya akwai mazafin da suke da su so saboda haka muka fara ayyuka domin a gina sababbin asibitocin wannan a takaice dai mun gina asibitocin nan kusan tamanin da akwai. kuma aka kawo kayan aiki a da dai sauransu kaga in ka kara da abin da yake kasa ya haɗa ko'ina da ko'ina a cikin har cikawa alal misali yanzu kaga idan ka ɗauki garin hadeja kaga garin hadeja cikin gari ne ko ba haka ba ko kuma ka ɗauki gumen ko kuma ka ɗauki ka saure su akwai guraren da cewa ba sa buƙatar wannan ƙananan amma kuma akwai guraren da dole dole sai da aka yi musu bayan haka kuma a yanzu nan muna fara da wannan ƙananan asibitoci ana musu wani ƙarin gini wanda shi wannan ƙarin ginin gefe ne na mata haihuwa a yanzu nan mun yi talatin da biyar kuma da izinin Allah abin da muke so kafin wannan gwamnati ta shuɗe ko ina da ko ina jihar jigawa an yi wannan fanni na haihuwar mata dalili ku ne cewa so muke a asibitocin nan a rika aiki awa ashirin da hudu yawwa na ga misali yanzu na ce ko ina lungu sako da ko ina da ko ina akwai asibiti wanda za a rika aiki awa da wasu ka san an samu ci gaba sosai to wani abin da ake duba idan aka gina wa irin waɗannan ƙananan asibitocin shine ɗaukar ma'aikata da kuma magunguna yaya abin yake to kamar yadda ka sani ai na yi maka bayanin alal misali ma'aikata ko ba haka ba mun ɗauki ma'aikata kusan ɗari shida ko ba haka ba mm. ma'aikatan nan da muka ɗauka na wanda za su yi aiki a wannan ƙananan asibitocin Eh, wanda za su yi aiki ko kuma dai wanda ma suke aiki a nan asibitoci ko kuma bayan haka akwai wani program da ake yi wanda yake ake kira seven million hmm. shi ma fara yara sun kai ɗari uku zuwa ɗari hudu hmm. wanda kuma suke aiki a irin wannan a kananan asibitoci saboda haka babu wannan matsala ta rashin a wayanda za su yi aiki a wannan a kananan asibitoci to hmm. bayan zancen kananan asibitoci sai kuma general general hospital shi kuma abin da muka yi na farko sai muka ce asibitocinmu da suke nan ya kamata mu inganta su saboda haka muka fara muka gyare-gyare asibitin dutse da sababbin gine-gine a wannan asibiti haka asibitin gwaram da primary health center ne muka yi upgrade nasa ya koma general hospital shi ma an yi gine-gine da dama a gwaram haka kuma jahun asibitin jahun shi ma mun yi gine-gine kuma an yi gyare-gyare a wannan asibiti asibitin kafin hausa da kwatash hospital ne shi ma da aka yi gine-gine masu yawa bayan an yi gine-gine kuma aka ɗaga likafin asibitin ya zama general hospital mm. aka kai kuma kayayyaki na zamani da gadaje sababbi da dai sauransu mm. aka kai domin a ah, asibitin ya ci gaba a yanzu nan muna gyaran asibitin bulangu shi ma ana faɗaɗa shi ana kuma sababbin gine-gine a wannan asibiti idan ka je shi ma an yi gine-gine a wannan asibiti kuma an yi gyare-gyare a wannan asibiti idan ka je malam maduri asibitin malam maduri shi ma mun faɗaɗa shi da karamin asibiti mun mai da shi babban asibiti haka idan ka je kaugama shi ma akwai ayyuka da muka yi a asibitin a kaugama to idan ka tsallaka ka tafi gumel shi ma akwai ayyuka da muka yi a asibitin gumel haka asibitin mai gatari shi ma mun faɗaɗa shi mun sababbin gine-gine mun yi renovating asibiti idan ka tafi taura shi kansa asibitin taura mun yi sababbin gine-gine kuma an inganta shi wannan asibiti an yi renovating nasa mm. idan ka tafi ringin shi ma an yi gine-gine da dama a wannan asibiti na ringi. kuma an kai kayayyakin aiki shi ma an faɗaɗa wannan asibiti haka kuma a idan ka tafi babura babura su ba mun yi ayyuka da dama a wannan asibiti an faɗaɗa asibiti asibiti ya yi kyau sosai mutane kuma suna ta murna cewa an samu ci gaba. Jigawa ta yi kyau birni To mai sauraro da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan rana. Sai ku tara a shiri na gaba domin ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin fadar gwamnatin jihar Jigawa da ta ɗauki nauyin wannan shiri da abokin aiki Abdullahi Yawale kofar Arewa mai kula da shirin Abubakar SD Zal Kifl. Abdallah da Gu ke cewa mu zama lafiya daga nan sawaba fitilar rayuwa.